عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن بسم الله الرحمن الرحيم dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kirarinsa wanda Allah ta'ala ya kare shi shine mai cikakken wanda ya samu kariya wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah shiryar da mu tafarkin sa madaidaici salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata a bisa manzansa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama da talikai da alayensa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako baya kama sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau za mu yi magana kan tarihin sahabbai manya guda uku na farko abu ayyub al-ansari na biyu sahabin rumi na uku kuma shine wato tamimud tanimud dari sahabi na farko abu ayyub al-ansari cikakken tarihinsa ya zo a cikin siyar min a alamin nubala juz'i na biyu shafi na 404 da kuma ɗabaƙatu na ibn sa'ad juz'i na uku shafi na 485 da kuma usdul gaba juz'i na biyu shafi na 94 da tarihul islam juz'i na biyu shafi na 327 da al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar asqalani juz'i na uku shafi na 56 abu ayyub ansari yana cikin manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi masu daraja da girma wanda ya zama mai masaukin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi a Madina lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi ya isa Madina kowane sahabi ya yi fata ya yi guri ya so a ce annabi ya sauka a gidansa to ashe babban wannan daraja ta saukar annabi a gida ta tabbata ne ga wannan sahabi shi Allah ta'ala ya karrama ya ɗaukaka ya zama shi ne mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ku ba karamar daraja ba ce a ce manzon Allah ya sauka a gidanka ba ƙaramin matsayi kake da shi a wajen Allah da annabi ba a ce da annabi ya yi hijira gidanka ya fara sauka wannan daraja ce da Abu Ayyub ansari ya samu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka a gidansa wannan babban daraja ce da matsayi kamar yadda wato sauran malaman tarihi suka faɗa har suna sanya wannan ya zama ɗaya daga cikin darajojin da Allah ya ba wannan sahabi wato Abu Ayyub al-Ansari cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauka a gidansa cikakken sunansa shine Khalid bin Zaid bin Kulayb Khalid bin Zaid shi Abu Ayyub al-Ansari sunansa Khalid bin Zaid bin sa'alabata bin amr bin auf bin garmin alkhazraji annajari albadari najari al kabir wannan shine taken da imamu zahabi ya masa a cikin siyar min alamun nubala a ruwaito hadisi 155 daga gare shi bukhari da musulun sun haɗu akan hadisi bakwai bukhari shi kaɗai ya ruwaito hadisi ɗaya musulun kuma shi kaɗai ya ruwaito hadisi biyar sauran kuma wato sun haɗu a kai wajen ruwaya daga gare shi lokacin da abdullahi dan abbas yana gwamna gwamnan sayyidina ali a basara sai ga abu ayyub ansari ya zo sai abdullahi bin abbas ya ce masa yau zan yi maka alkhairi sakamakon saukar da kai wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama a gidanka abdullahi dan abbas ya ɗauko dukkan abin da ya mallaka kaf ya ba wa abu ayyub ansari ya ce wannan tukuici zan maka akan sakamakon saukar da manzan allah sallallahu alaihi wasallama da kai a gidanka aka duba aka ga abin da ya bashi ya kai dinari dubu arba'in ya ce abu ansari karɓi wannan tukunci ne na jin daɗin da muke yi na saukar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai a gidanka ibn haka ya ce da shi aka yi taron akaba na biyu wannan taro da aka kulle yarjejeniya na karɓar musulunci da taimaka annabi sallallahu alaihi wa wajen ci gaba da wa'azi da aka yi da mutanen madina to da shi aka yi taron na biyu haka ibnu sa'ad ya ce ya je dukkan yaƙuƙuwan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa kuma yana cikin bodyguard na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ya auri safiya sai da washe gari da ya fito daga ɗaki ko gida sai ya ga abu ayyub al-ansari a tsaye da takobi sai annabi sallallahu alaihi wa ya tambaye shi yaya haka yace nazo ne ne maka gadi domin wannan da ka aura asalinta daga banu isra'ila take to ina jin tsoron kada wani abu ya faru shi yasa na zo in maka gadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya kalle shi mutum ne mai sadaukarwa mutum ne mai tsoron Allah kuma yana cikin manyan sahabban da ba za a manta da su a tarihi ba sakamakon gudunmawa da suka bayar wajen yada addinin musulunci da kare shi ya yi shahada a yakin buɗe Constantiniya a shekara ta 52 bayan hijira wannan shine a takaice tarihin wannan babban sahabi mai son karin bayani da yawa sai ya koma cin waɗancan littattafai siyar a alamun nubala juz'i na biyu shafi na 404 da kuma da buƙatu bin sa'ad juz'i na uku shafi na 485 da usdul gaba fi ma'arifatin sahaba juz'i na biyu shafi na 94 da tarihul islam na imam zahabi cikin juz'i na biyu shafi na 327 da al-isaba na hafiz ibn hajar askalani juz'i na uku shafi na hamsin da shida za a samu cikakken wannan sahabi wanda ya samu yarda Allah kuma ya samu girma da daraja kuma ya samu shahada a ƙarshen rayuwarsa kuma ya zama mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine darajarsa Allah ya ƙara masa yarda sahabi na biyu shine suhaibur rumi suhaibu yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa waɗanda suka ɗanɗani wahala a hannun ƙwarai shawa yana cikin mutanen da suka musulunta a farkon kari waɗanda ake kiransu a sabiquna al na. Suhaibu cikakken sunansa shine Suhaibu bin Sinan bin Malik asalinsa ko ana masa alkunya da Abu Gassan ko Abu Yahya ana danganta shi zuwa ga ƙasar Rum a ce Suhaibun Rumi duk da asalinsa balarabe ne saboda Rumawa sun kai hari yankinsu a lokacin yana ƙarami suka kama shi a matsayin fursunan yaƙi ya girma a can cikin ƙasar Rom wannan ne yasa ake kiransa Suhaibun Romi amma ba wai asalinsa mutumin Rom ne. a'a an zo ne aka kama shi yana yaro a matsayin fursunan yaƙi aka kai shi ƙasar Rom ya girma a hannun Romawa wannan ne yasa ake kiransa da wannan suna na Suhaibun Romi amma asalinsa a wani yanki ne mai suna ninawa a cikin asalin ƙasar mosul daga ƙabila da ake kiranta namiru bin qasifin daga wannan yanki ya fito to shine ake masa alkunya da suhaibun rumi an ce mahaifinsa ma'aikacin sarkin rom ne lokacin da farisawa suka kawo hari aka yaƙi to shine su rumawa cikin waɗanda za su riba ce sai suka haɗa da ɗansa sun ɗauka bawa ne sai aka tafi da shi a matsayin fursunan yaƙi to daga baya aka kawo shi yankin maka aka sayar da shi a matsayin bawa ga wani mutum mai suna abdullahi bin jud'an al-qurashi tamimi shi ya siyi wannan sahabi a matsayin ya siyi bawa kuma ya tsaya a hannunsa a matsayin yana yin bauta game da alhafiz ibn asakir ya kawo cikakken nasabarsa inda yake cewa suhaibu bin sinan bin malik bin amru bin uqail bin amir abu yahaya ko ana kiransa abu gassan annamiri al-rumi al-badari al-muhajiri sunan mahaifiyarsa salma bintu qu'aid sunan mahaifiyarsa kenan shi sahibin rumi lokacin da sahibu zai yi hijira sai shawa suka ce da shi wallahi ba za ka fita daga garin nan da komai ba domin lokacin da ka zo garin maka baka mallaki komai ba yace to idan na bar muku duk abin da na mallaka za ku kyale ni na yi hijira suka ce eh za mu kyale ka kai hijira da sharaɗi in ka ban mana dukkan abin da ka mallaka al-imam ahmad ya rawaito ya marral mala'u min quraishin ala rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa indahu wa suhaibun wa bilalun wa ammar faqalu aradita bi ha'ula'i فنزل فيهم ولا تطرد الذين يخشون ربهم wal ashi. imam ahmad ya rawaito mana cewa wasu manyan ƙurayshawa sun wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin khabbabu da suhaibu da bilal da ammar suna tare da shi sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa yanzu ka yadda a ce waɗannan su ne abokanka su ne na kusa da kai bayan babu, babu wasu masu daraja da yawa a cikinsu to sai Allah ta'ala ya saukar da aya yana cewa kada ka kori waɗanda suke kiran Allah ta'ala dare da rana suna nufin fuskar Allah subhanahu wa ta'ala ya ruwaito cewa marar mala'u min ƙuraishin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa indahu khabbabun wa suhaibun wa bilalun wa ammarun faƙalu a rabita bi ha'ula'i fanazala fihim ya ce wata rana manyan ƙuraishawa sun wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da waɗannan sahabbai da khabbab da suhaib da bilal da ammar sai suka ce yanzu kayi da waɗannan su ne abokanka sai Allah ya saukar da aya ta hamsin da ɗaya zuwa ta hamsin da takwa a cikin suratul an'am yana umarta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna da waɗannan manyan sahabbai waɗanda su suke ganin su a wulakance talakawa ne ba masu kuɗi ba ne ba masu arziki ba ne Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haƙuri ya zauna da su haka su ne suke tare da alkhairi haka ibnu sa'ad ya ruwaito a cikin juzu'i na uku shafi na ɗari biyu da 227 zuwa ɗari 228 ya ce an na suhaiban shina a radar hijirata kala a halumakka a taitana su'ulukan haƙiran fata gayyar halu kala a ra'aitun intarattu mali a mukhalluna antum sabili kalu na'am fa khala alahum malahu fa balaga zalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fa qala rabiha suhayb rabiha suhayb haka na ibn sa'ar ya rawaito mana cewa suhaib lokacin da yake nufin yin hijira sai mutanen maka suka tare shi suka ce ka zo mana nan garin baka da ko sisi kana wulakantacce yanzu gashi kayi arziki don haka ba za mu yadda ka fita da arziki daga maka ba sai ce yanzu idan na ban muku dukkan dukiyar da na mallaka za ku kyale ni na hijira na tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce e ya ce to ga ta can kuje kuɗi ba suka tattare dukiyar nan ga baki ɗaya suka kwashe suka tafi da ita don haka ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suhaibu ya iso madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare shi yana cewa rabiha suhaib rabiha su suhaibu ya yi riba suhaibu ya ci riba suhaibu ya ci riba haka ibnu sa'a ya rawaito ta wata hanyar da isnadi da isi a cikin dabaqat ci ya zo jizi'i na uku shafi na 228 lokacin da sahibu zai yi hijira na suka tare shi sai ci ku kware shawa kun sanni gwanin harbi ga kuma na cike yake da kibiya ga kuma takobina a rataye idan na harba kibiya ba za ta sauka ba sai akan ɗayan ku kafin ku kashe ni sai na kashe da yawa da cikin ku me dalilin da yasa za ku hana ni hijira tare da kun sanni da wannan kwarewa a wajen harbi da kuma wannan kwarewa a wajen aiwatar da takobi in kuna son kanku da arziki to ku kyale ni sai suka ce kudinka duka za ka ba mu sai mu kyale ka sai ce idan na baku duk abin da na mallaka za ku kyale ni na yi hijira na tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka ce masa e, to ya gaya musu inda dukiyarsa ta a ɓoye da wacce take hannunsa duka ya tattara ya ban musu shine Allah ya saukar da aya wa minan nasu man yashri nafsahu ibtigha amradatillah cikin mutane akwai wanda yake siyar da kansa don neman yardar Allah subhanahu ta'ala, sahib mutum ne mai karamci mai ƙwazo wajen ibada mai haƙuri mai ƙarfin zuciya da juriya bai raki da nawa da kasala ba lokacin da abu ya ya soki sayyidina umar a cikin masallaci shine ya ci gaba da yin limanci a madina kafin a zaɓi khalifa yana cikin mutum uku da manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ka fusata su hakika ka fusata Allah kamar yadda ya zo a hadisin na abubakar yana na riyadu salihina wanda imam musulun ya rawaito shi hadisi mai lamba ta 2504 lokacin da abu sufiyan ya zo maka a lokacin an yi sulhu to shi ne suka gamu da shi sai suke cewa lallai ta takubban Allah ba su ɗauki rabansu ba a jikin makiyan Allah sai sai abubakar ya zo ya ce yanzu babban ba ƙurai kamar abu sufiyan kuke gaya wannan magana to shine labari ya ishe wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya masa yadina abubakar hakika idan ka fusata su hakika ka fusata Allah sai yadina abubakar ya dawo da gudu ya zo ya same su yace, ce ya ku yan uwana waccan magana da na gaya muku ta fusata ku suka ce a'a bata fusata mu ba yace to alhamdulillah su ne manyan sahabban da annabi ya ce in ka fusata su to ka fusata Allah ma'ana in kai fushi da su Allah zai fushi da kai Suhaib ya rasu a Madina a cikin watan shawwal shekara ta talatin da 38 hijira malam wasiq ya ce shekararsa saba'in a duniya malam almada'ini ya ce ya rasu yana da shekara saba'in da uku malam faswi kuma ya ce ya rasu yana da shekara tamanin hudu a ruwaito hadisi talatin daga gare shi musulun ya ruwaito uku shine mai lamba ta 181 da ta 2999 da tara da kuma hadisi mai lamba ta dubu da biyar. wanda aka kawo kissar ashabul ukhdud wannan duka hadisai ne da aka rawaito daga wannan babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi na uku shine tanimud dari tambaya wannan wani ya rawaito tambaya yana cewa don Allah malam ina so a yi min bayani akan wannan sahabin tanimud dari daga Isma'ila Usman Kwanar Jaba tanimud dari yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama addari din wata ƙabila ce daga lakmu daga ya'arubu bini kahtan ɗaya daga cikin tushen larabawa guda uku don a can baya mun yi bayani cewa asalin tushen larabawa yana komawa ne zuwa ga jijiya uku akwai al'arabul ariba larabawan da can can akwai al'arabul ba'ida larabawan da suka ƙare akwai al'arabul musta'ariba Larabawa wanda suka zama larabawa wato wanda suka fito daga zuriyan annabi isma'ila dan annabi ibrahim su ake kira al'arabul adnaniyun sannan waɗancan kuma 'yan asalin ƙasar yaman ana kiransu al'arabul qahtaniyun to ane masa laƙabi da abu ruqayya alkunyarsa shine abu ruqayya cikakken sunansa shine taimu bin aus bin kharija bin sud bin jazima al-lakhmi al-falastini wato asalinsa mutumin ƙasar falastin ne ya musulunta a shekara ta tara bayan hijira tanimu dari mutum ne mai zuhudu da ibada mai yawan karatun alkur'ani yana sauke alkur'ani duk kwana bakwai wato duk shekara yana sauke qur'ani sau hamsin da biyu kamar yadda ibn sa'ad ya rawaito a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari uku da talatin da biyar ibn asaki ya rawaito cewa ya taɓa sauke alkur'ani a raka'a ɗaya wata doguwar raka'a ya yi, sai da ya sauke alkur'ani a cikinta yace ya taba yin haka kaɗan so cikin tahzibu ibn asakir juz'i na uku shafi na 359 tanimu dari ya rawaito hadisi 18 ɗaya daga ciki sahihu muslim shine mai lamba ta 2942 yana cikin malamai masu wa'azi a lokacin sayyidina Umar kafin fitowar liman yakan yi wa'azi a masallaci kafin fitowar liman ranar juma'a a lokacin sayyidina Umar kamar ya zo a cikin tahzibu ibn asakir juz'i na uku shafi na 360 kamar da kuma imamu dabarani ya rawaito mai lamba ta 1239 yana cikin manyan hafizan alkur'ani wanda su suke bayan da sallar tahajjudi a lokacin sayyidina umar in azumi ya zo to tanimu dari yana cikin limaman asham waɗanda suke bayan da sallar tarawihi da kiyamun laili a cikin watan ramadana to da mata suka yi yawa a cikin masallaci maza ma suka yi yawa kamar yadda yazo a cikin muwatta imalikin sai sayyidina Umar ce to shi mata su koma gefe ane musulmancin su daban yasa kuma tanimud dari ya zama shine yake yi musu limanci kamar yadda yazo a cikin ibnu Sa'ad juz'i na ɗaya, shafi na 267 shine ya bayar da kisar jassasa wato wannan aljana ko wannan mata wanda wata dabba ce ko kuma wata dabba ce wanda take yi wa dujal leƙen asiri kamar yadda hadisin yana nan zungurere a cikin sahihu muslim to watani muddari ya ba da wannan kissar wannan jassasa din ya rasu a shekara ta arba'in bayan hijira kabarinsa yana nan a nukuri da ake kira bulaƙa bulaƙa a nan aka binne wannan babban sahabi na manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya bar tarihi kuma ba za a manta da shi ba akan irin gudunmawar da yawa addinin musulunci da kuma yadda suka sadaukar da kansu har addinin musulunci ya kafu to mun samu tambayoyi akan su wane ne ammomin annabi sallallahu alaihi wasallama to wanda suka haɗa uba ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ammomin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akwai maza akwai mata maza ɗin su goma sha biyu ne mata ɗin kuma su shida ne waɗanda suka haɗa mahaifi ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi na farko akwai al-Abbas bin Abdul akwai Abu Talib bin Abdul Muttalib wanda shi Abu Talib sunansa Abdul sana akwai Abu lahabin wanda shi kuma sunansa Abdul Uzza akwai az bin Abdul akwai Abdul bin Abdul akwai al bin Abdul akwai Dirar bin Abdul akwai Qasim bin Abdul akwai al bin abdul muttalib wanda ake masa lakabi da hajjal akwai al wanda sunansa mus'ab ko kuma naufal akwai al bin abdul muttalib akwai hamza bin abdul muttalib wanda shine karamin su wannan su ne ammomin annabi sallallahu alaihi wasallama su goma sha biyu maza waɗanda suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yan uwan mahaifinsa sai kuma mata ammomin annabi sallallahu alaihi wasallama wato kannan koyayyen mahaifinsa mata su kuma su shida ne akwai safiya binta muttalib ita safiya ita ce mahaifiyar zubair bin awwam akwai atika binta muttalib akwai barratu binta muttalib akwai umaymatu binta muttalib akwai ummu hakim wacce ake kiranta albaida binta muttalib sana akwai arwa binta muttalib waɗannan su shida mata kamar yadda a cikin zadul ma'ad fi hadai khairul ibad na ibn al-qayyim da kuma siyar min alamun nubala ya kawo tarihin waɗannan haka ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad cikin ammomin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa duka waɗannan da muka kawo cikin su akwai waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai kuma waɗanda suke uba ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita safiya a cikin tarihin hamza mun ce sun haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da hamza din abdulmuttalib to waɗannan su ne su goma sha biyu maza waɗanda suka haɗa uwa uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan kuma waɗannan su ne mata su shida waɗanda suka haɗa nasaba da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai uba daya ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya. to wata tace da Allah a bata tarihin Zainab to Zainab din biki faɗi wace Zainab ba domin Zainab a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab din suna da yawa a cikin al-Isaba fi Tamyiz sahaba na Hafiz Ibn Hajar askalani ya kawo Zainab Zainab mai suna Zainab a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har guda hamsin da biyar to ana da zainab hamsin da biyar wacce ake nufi daga ciki ko a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zainab guda biyu akwai zainab binti jahash akwai zainab binti kuzaima sannan a cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zainab mata abdullahi dan mas'ud sunanta zainab zainab din wato suna da yawan gaske kas har gashi hafiz ibn hajar asqalani ya kawo tarihin 55 da haka ba za a iya tantancewa ba sai an ce zainab wance to sannan ne za a iya tantance wacce zainab ake nufi kuma da wannan ne zainab din za ta bambanta da sauran zainab da haka kuma wata ta ce wai akwai fatima da yawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle akwai masu suna fatima da yawa in mutum ya duba cin al'isaba fi tamizu sahaba zai samu sahabbai mata da yawa da suke da suna fatima don fatima ko mahaifiyar mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sunanta fatima kakar annabi sallallahu alaihi wasallama ta wajen uba sunanta fatima haka wasu ma sun ce kakarsa ta wajen uwa sunanta fatima naka fatima akwai fatima binti qais wata sahabiya naka suna ne wanda iya a wancan lokaci kamar yadda yanzu ma muke gani a ƙasan nan ana kaunar fatima sosai saboda ita ce sarauniyar gidan aljanna ita ce kuma wacce ta haifi hassan da husaini su ne shugaban samarin gidan aljanna da haka za mu ga ana sa fati ana sa binta ana sa ta rasulu ana sa fatima duk waɗannan sunaye ne na ita wannan ya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa wacce aka yi mata bishara da cewa ya aljanna ce kuma ita ce sarauniyar matan aljanna to nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin gidan rediyo freedom shashin addinin musulunci wacce ta ɗaukar mana wannan shiri hassana salisu abubakar ni da gabatar da wannan shiri muhammad aminu ibrahim daurawa nake cewa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي متسائلا عن